الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا خبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن جئن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنفتم منهم رشدا فدفعوا إليهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان قديرا فليأكل بالمعروف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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu daura akan darasinmu da muke a cikin wannan littafi mai albarka a wa dawa wanda shehu musulunci ibn al-qayyim ya wallafa Allah ya ji kanshi da rahama satin da ya wuce mun kwana a ƙarƙashin bayanin da malam yake yi game da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alkayyisu man gana nafsahu wa Amina bima ba'da al-maut annabi yace mai dabara mai wayo wanda ya san me yake yi a rayuwar duniya annabi yace shine wanda ya ma kansa hisabi a nan rayuwar duniya yayi lissafin rayuwar ya yi lissafin riba ko fatuwar da take cikin rayuwar ya yi lissafin makoma annabi ya ce wa amila lima ba'adal maut sai ya yi aiki don abin da zai biyo bayan mutuwa annabi ya ce wal'adi rago gaula man a nafsahu hawa shi ne wanda yake biyar da ransa kan abin da take so abin da ya mishi a rai sai ya tsora kansa akan wannan abin wata manna alallahi al'amani saboda ka yi ta burace burace a game da Allah ma'ana rayuwarsa gaba ɗaya yayi ne akan bin son zuciya amma kuma yana burin shiga aljanna yana burin samun rahamar Allah yana burin ya samu yargan Allah a ranar alkiyama amma dai rayuwarsa ta duniya duk abin da ya gina rayuwar ya gina ne akan abin da ransa yake su Allah ya tsare mu malam ya ce wa biljimla jumla a dunkule a taƙaice fa husnul zannu malam ya ce kyakkyawan zato mutum ya dinga fatar rabautuwa bayan ya mutu mutum ya dinga fatar aljannar yana tsammanin zai rabautu da aljannar Allah bayan ya mutu malam ya yace innama kunu. ma'atiqadi asbabin najati hakan na faruwa ne tare da kudurce sabubban tsira mun fahimta ko mutum yayi tunanin zai rabauta bayan ya mutu yayi tunanin zai gamu da Allah lami lafiya malam yace hakan kawai yakan tabbata wa mutum ne idan ya kasance yana kudurce a zuciyarsa a gaɓoɓinsa yana aiwace yana aikace da riko da hanyoyin da ake samun tsira ba wai fata a zuciya ita take ba wa mutum rahamar ba amma idan ya yi fatan rahama kuma sai ya kyauta kyautata aiki malam yake to sai ya samu wannan tsira mun fahimta ko malam yake inna ma yakunu ma'ati qadi asbabin najati yana samuwa ne tare da kudurce sabubban tsira din wa amma ma'atika bi asbabil halak amma tare da kudurce ko kulle sabubban halaka mutum ya kudurce a zuciyarsa cewa yana son rahamar Allah yana so ya samu yardar Allah a ranar alkiyama amma manufofinsa manufofi ne gurbatattu ayyukan da yake yi ayyuka ne na halaka malam yace fala ya ta'adda insanu zanni kwata kwata wannan kyakkyawan zato ba zai zo ga wannan mummunan kudurce kudurce da yake cikin zukatan shi zukatan bayi ba ma'ana dai kyakkyawan zato yana zuwa ga bayi ne ta hanyar kyakkyawan aikinsu jama'a mun fahimta dalilin da yasa dan wiwi idan ya ga dan sanda sai ya koye saboda abin da yake yi babu kyau to babu yadda za a yi a ce kai kuma ka saba ma Allah a duniya aikin ka sabon Allah kuma wai ka dinga ji a ranka wallahu gafurur rahim ne Allah mai gafara mai jin kai ne Allah zai sa ka a aljanna malam ya ce a'a ana samu wannan kyakkyawar kuduri ne a zuciya lokacin da mutum ya kudurci kyakkyawar aiki ya kudurci kyakkyawar manufa amma duk lokacin da mutum ya riƙe hanyar halaka to babu yadda za a yi wannan kyakkyawar manufan da zo mishi sai dai kuma idan tababbe ne to wannan kuma dama ba a cikin hankalin sai ba amma mutum ya yi laifi wa mai laifin kuma bai ji tsoron abin da zai biyo bayan laifin ba ya ma dinga tsammanin wanda ya yi wa laifin tukunci zai mishi to wannan ba sunnar Allah ba wannan ba sunnar Allah ba malam yace alfarku baina husnul zanni wal fasali da yake bayani akan bambanci da ke tsakanin kyakkyawan zato da kuma rudi wai idan kana sa tsammanin kiyama idan kana sa tsammanin za ka tsira a ranar alkiyama har kana ganin kai nan ba za ka walaƙanta a ranar kiyama ba malam ya ce to bari in ba ka wata ƙa'ida. wani zabit da za ka bambance tsakanin abin da kake tunanin kyakkyawan zato ne ko kuma shaidan ne ya rube ka malam ce bari in nuna masa yadda za ka bambance ruɗuwa ka yi ko kuma kana kan tafarkin dai jama'a mun fahimta ko wani yana cin shi dan aljanna ne kuma shi ma zai iya bada aljanna to yanzu malam yace yanzu bari in muku wani karatu ga wani fasali da zan bambance muku tsakanin abinda kuke zato zai yiwu wani ya ɗauke ka ya ka aljanna ko kuma ruduwa kai malam yace in an karanta fasalin zaka gane ruduwa kai ko kuma a'a abinda kake zaton haka yake jama'a mun fahimta malam yace fa in kila inda wani ne cewa zai ce bari ya ta'atta zalika hakan zai faru mutum ya saba ma Allah ya yi dukkan fasadin da ya ga dama sannan kuma ya kudurce kyakkyawar makoma hakan zai faru wa ya kunu mustanidu husnu zanni wa ya kunu mustanidu husnu zanni sai atu lahi sai ya zam madogaran wannan kyakkyawan zaton shine faɗin gafaran Allah in bidiya ya ce eh, mutum zai iya sabo zai iya saba ma Allah ya yi mummunan aiki sannan kuma ya kudurce kyakkyawan sakamako a ranar alkiyama me yasa suka ce hakan zai faru ne idan ya zam abinda aka dogara da shi a wajen kyakkyawan zaton shine faɗin rahamar Allah faɗin gafaran Allah Allah ba yana da gafara mai faɗi ba kowa ya zai gafarta mishi sai suka ce to mun dogara akan faɗin gafaran da Allah ke da shi wa rahmatihi faɗin rahamarsa wa afwihi faɗin afuwar Allah wa junihi faɗin baiwarsa wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu suka ce ai rahamarsa ta riga tarin jayi kushinsa jama'a mun fahimta rahamar Allah jin kan Allah yarin jayi kushin Allah inda za ta yi laifi shekara arba'in to zai iya yafewa suka ce to mun dogara akan haka wa annahu la tanfa'uhu al'uquba sannan kuma shi Allah ƙoro baya amfanansa ma'ana in ya muku azaban wani dadi zai ji wa annahu la tanfa'uhu al'uqubatu uquba ba su amfanansa wala yadurruhu afu kuma in yayi afwa ba yi cutuwa to dan me yasa har kuke gani ku ahlu sunna dan mutum yayi abin da ya ga dama Allah bai gafarta mishi ba idan ya maka uquban idan ya maka ukuban ukuban akwai wani amfani da zai rage suka ce to in yi abuwan sai wani abu ya ragu eh. wa inna shayatin la yuhuna ila awliya li yujadilu da haka dukkan kungiyoyin bata suka dauki farki karatu ne gashi nan tiryan tiryan sai shaidan ya zo ya saka maka wata shubuha a ciki wallahi alheri Allah ya kai wa magabatanmu na musulunci da aka kayyade wannan addini aka ce a yi karatu alƙur'ani da hadisi bisa fahimtar magabata eh, al'imamul barbahari yake cewa idan wani malamin zamanin ka yi wata fatawa ya ce karkai saurin shiga ya ce ka je ka auro sahabban annabi sun ɗauki wannan fatawar tabi'ai sun ɗauki wannan fatawar waɗanda suka gabace ku akan addini yaya suka mu'amalanci matsalar yace ku je ku tsaya inda suka tsaya yace idan kuma abin da ya fatawar ya dace da abin da suka yi fatawa a kansa yace ka bi shiriyar manzon Allah saboda rayayye baya aminta daga fitina to kun ji abin da suka faɗa ko suka ce eh ya ta'atta zalika hakan zai yiwu mutum ya saba ma Allah ya dogara akan afuwan Allah wa yakunu mustanidu husni zanni sai ya zama abin da ya dogara da shi wajen makale ma wannan akidan shine kyakkyawan zaton da yake da shi shine si'atu magfiratillahi wa rahmatihi wa afwihi wa judihi wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu wa annahu la tanfa'uhu al-uquba wa la yadurruhu al-afu suka ce domin dogara da wannan ko ba zai yiwu bane kila malam yace sai a ce musu al'amru kadalika al'amru hakaza abinda kuka faɗa haka ne Allah kan ai ba abin da ba zai juhu a sai Allah zai iya yi ba haka ne ko ba ta bane haka ne akwai abin da Allah ba zai iya bane a to amma ai yana da tsari yana da tsari kun fahimci tsarin Allah shine sunnar Allah da ya halicci halittu waɗansu halittun matansu sai ya ce su yi kwai su ƙyanƙyashe. waɗansu sai ya su aibi ƴaƴan Allah ba ya yi haka ba ne domin wadda suke kwan ba za su iya aihuwa ba ba kuma wadda ba suke aihuwan ba za su iya yin kwai ba ne ko ba zai iya yiwa ba amma akwai tsarin da ya tsara idan ka ga saniya da ciki ba za ta aiki akuya ba Allah da zai iya sa ta aiki akuya ba ne zai iya kuma iya ba to amma bai tsara haka ba kuma baka isa ka ce ka gani ba ba wai ba zai iya ba ne amma akwai tsarin da ya tsora, in ka ga matarka da ciki kar ka ɗauka ɗan tinkiya za ta aifa in ga tinkiya da ciki karka dauka dan mutum za ta haifa tare da cewa saniya za ta iya haihuwan tinkiya tinkiya za ta iya haihuwan kaza kowa to amma akwai fasalin da yake to sai a ce mishi dan bidiya Allah ba barkata yake abubuwan sa ba akwai tsarin da ya tsara zai iya yin haka eh zai iya amma yana da sunna da yake mu'amalantan masu laifi yana da sunna da yake mu'amalantan masu da'a mun gane ko malam ya yace al'amru hakaza sai a ce mishi eh al'amarin haka yake wallahu fauka zalika wa adallu ai Allah ya ma fi karfin haka ya wuce nan kai duk abin da zaka yi sai wuce ka je ka shiga aljanna Allah ya wuce nan tunda babu abin da ba zai iya yi ba wa akram wa adwad wa arhamu Allah shine mafi karanci shine mafi baiwa shine mafi jin kai akan wannan lissafin walakin malam yace sai dai inna ma yaz'u zalika fi mahallihi alla'iqu bihi Allah na saka wannan afuwan ne a gurbinsa da ya dace da shi jama'a mun fahimta yanzu in Allah ya ga dama malam kai in Allah ya ga dama ba za ka iya da nono ba bare ja ba amma ba haka ya tsara ba amma in ya ga dama zai yi ko zai yi ba to shi dan a duk inda ya take ce karatu barkatai ya yayi ko wannan ya yayi ko wannan ya yayi ko wannan wai dole sai ya tar aqidarsa to amma abin da ake magana Allah yana da tsari akwai tsarin da yayi wa maza namiji ba zai yi nono da yaro zai sha nono a jikinsa ba amma in ya ga dama yayi zai yi ko ba zai yi ba zai yi to amma akwai tsarin da ya tsara wannan halitta malam yace to haka Allah ya tsara yadda yake mu'amalantar masu saƙo kuma ya tsara yadda yake mu'amalantar masu da'a walakin innama ya za'u zalika fi mahallihi Allah ya Allah yana sanya irin wannan abuwan ne a ta da ya dace da ita fa innahu subhanahu shi Allah mai tsarki da ɗaukaka mausufun bil hikima wato ya sifantu da hikima wato duk abin da Allah zai yi akwai hikima a cikin gudanarwarsa ba kaman kai bane a ce za ta yi bacci ka ce kawai zan yi bacci ne a shi Allah duk abin da Allah ka ga yayi akwai wata hikima a cikin yin wannan abin jama'a mun fahimta wal izza akwai izza wal intiqam akwai kuma al intiqam shine damka da daukar fansa wa shiddatul batsh da tsananin damka wa uqubati man yastahiqu al uquba da kuma hukuba ba wadda ya cancanci a yi mishi uquba falau da mu'awwil husnul zanni bihi inda wannan da yake ta'awili yake fassara kyakkyawan zato game da Allah a irin wannan fassarar cewa ka je ka yi duk abin da ka yi wallahu kafurur rahim ne mu'awwil shine wanda yake awwala nasofi duk son zuciyarsa malam yace to walau kana falau kana mu'awwil husnul zanni da wanda yake awwala wannan husnul zanni bihi wannan kyakkyawan zato ma Allah yake nishi wannan fasaran ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi akan mujarradin sifofin Allah da sunayen Allah ai shi dalilin dogaransa wallahu kafurur rahim kaga sunan Allah ya kalla sifar da take cikin sunan ya kalla tunda Allah mai gafara ne to ai ya da gafara kenan ko malam ya ce to shi Allah subhanahu wata'ala ya tsara sunnar da yake mu'amalantan bayinsa kai, amma inda shi da yake wannan fassara masunayen Allah da sifofin Allah a yadda ya gansu mujarradin su ar-razzaq sunansa ne sifar ar ba akwai arzikin ba alright to kaje ka zauna a gida mana ayi ayyar su kuma ya shawo a kuma yanzu magana ko Yayi ita wannan arrazzaqun kai ba kamar mata irin wancan fassaran kawai zai baka kudin ka zauna ba kullum kana kai kawo a kasuwa kullum kana zuwa ka baza kaya eh, kayar da kenan yana ba da kudin amma akwai tsari yana ba da ƴaƴa amma akwai tsari in kana so ka gwada kar ka yi aure kuma ka sai kana son ɗa a to amma idan baka yi auren ba zai iya baka ko bai iya ba zai iya kuma zai iya ba a matsayinsa na Allah eh, amma akwai tsarin da yasa yake ba da dan to sai ka bi tsarin sai a baka ɗa ke sa kaga shago yake tsada saboda kowa ya san hanyar da ake bi a samu arziki ba daga sama za a miko maka ba to yadda ka yadda gafaran ita kanta gafaran akwai hanyar da ake bi a same ta ba wai za ka je kai shekantakan ka ne kawai ka zo ka shiga gida ka ce ai wallahu gafurur rahim ba jama'a mun fahimta malam yace lashtaraka fi zalika albarru wal fajir malam yace inda kuma yadda kake fassarawa wallahu gafurur rahim haka Allah yake to ai da an daidaita tsakanin fajiri da mutumin kirki mashayin giyan shi ne san wallahu gafurur rahim bane shi dan ta san bai san wallahu gafurur rahim bane ya sani ashe kenan wallahu gafurur rahim akwai hanyar da ake bi ka samu gafara akwai hanyar da ake bi ka samu rama kamar yadda akwai hanyar da ake bi ka samu azzi jama'a mun fahimta wal mu'min wal kafir da mu'mini da kafiri kafiri ma sai sai na zarki Allah ba zai mun komai ba A yanzu kafirin da suke akwai da su suna ganin za su shiga mulkin sama to dan suna jin za su shiga mulkin sama yanzu shiga saboda ba su yi aikin da za su shiga wannan mulkin ba saboda haka akwai hanyar da ake bi a samu wannan tafarkin wa walihu wa aduhu da masoyinsa da makiyinsa duka sun daidaita akan wannan sunan domin babu wanda bai yarda Allah mai rahama bane Allah mai jin kai bane Allah mai gafara bane Allah mai tausayi bane kowa ya yi to inda wannan ake dogaro malam yace da fajiri da wanda yake mumini da kafiri da kowane fasiki da sai a daidaita kowa ya dogara akan wannan jama'a mu fahimta malam yace fa ma yanfa'ul mujrima asma'uhu wa sifatuhu sunayen Allah da sifofin Allah ba za su taba amfana mujrimi ba wa qad ba'a bi sakfihi wa ghadabihi bayan ya tafi da fushin Allah da tsanar Allah a kansa Allah ya yi fushi da shi jama'a mun fahimta ka za ka mutane mu suke sai mutum ya saci kudin jama'a ko ya yi zalunci sai sai in aka je maka aka dawo ai kaman uwarka ta aibe ka ne to a Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ba a san ya mutu shi ba a san ya mutu a Makkan ya mutu a Madinan ya mutu ga wayanda suka mutu a Makkan ina ruwan Allah ai da shegen Makka da shegen garin nan abun Allah da hukuncin su daya in kuma da wadda eh haka Allah yake kai laifin da zaka yi a can ma ya tsanani to haka ne sai a ce ai duk laifin da ka je da shi kamar uwa ka ta haife ka baka dawo kamar ka ta haife ka <laughs> eh to Allah ya samu da wa ta'arrada li la'natihi sannan ya bi bijirar da kansa zuwa ga la'anar Allah wa waqa fi maharimihi ya afka cikin haramtattun abubuwa da Allah ya haramta wanta haka hurumatihi ya fada wa hurumi na Allah subhanahu wa ta'ala iyakokin da Allah ya saka duka ya gifta su bal husnu zanni yanfa uman taba wa nadima wa aqla'a malam yace kyakkyawan zato na amfanar Wadda ya tuba ne yayi nadama ya tubu daga laifin da yake yi kun ji inda gafara take zuwa Wadda ya tuba yayi nadama ya bar laifin to sai a ce ba komai ai wallahu gafurur rahim amma kana tuttuɗin giyanka ka ce wallahu gafurur rahim kaga ba zai yiwuwa? ba wa faddala sayyi'ata bil hasanati ya kuma canza mummunan aikinsa da kyakkyawan aiki wa sakbala baqiyata umrihi sannan ya fuskanci sauran rayuwarsa bil khairi wa ba'a wajen aikin alkhairi da kuma da'a ma Allah ثم حسن الظن بعدها sannan sai ya kyautata zato bayan ya tuba ya yi nadama ya daina, wannan mummunan aikin ya canza shi da kyakkyawan aiki abinda ya rage mishi a rayuwa ya fuskanci Allah wajen ɗa'a, da kuma kyautata aiki to malam sai yace summa ha sannan bayan hakan asana zanna ha sai ya kyautata zato kun je da ake kyautata zato to kuma sai kyauta da sauransa insha Allah duk abubuwa da suka faru a baya Allah zai gafarta mini Allah zai yi afwa jama'a mu fahimta malam yace fa hada husnul zanni wannan shine kyakkyawan zato wal awwal bayanin farko da muka yi gururun malam yace rudi ne wallahi musta'an Allah shine abin neman taimako wala tastajil hadha al-fasl malan yace kar kaga fasalin da muke bayanin nan ya maka tsayi fa innal hajata ilayhi shadidatu malan yace domin bukatuwa na a fahimci wannan fasali malan yace bukatuwa ce mai tsanani li kulli ahadin ga kowane mutum yufarri baina husnul zanni billahi wa baina al-gururi bihi wanda zai iya fayyace tsakanin kyakkyawan zato ga Allah da kuma ruduwa a galibin Allah malan yace akwai bukatuwar kowa yayi tsamdaransa ya bambanta tsakanin abin da ke rudinsa da kuma abin da yake kyakkyawan zato ne gare shi Allah ya samu dace qala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce, yace innal na amanu lalle waɗanda suka yi imani wallabi na hajaru da waɗanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi a tafarkin Allah ulaika yarjuna rahmatallahi waɗannan su ne suke fatan rahamar Allah ina kun ji su Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika to waɗannan yarjuna rahmatullah Allah ce su ne suke fatan rahamar Allah kaga kenan an yi imani an yi hijira an yi jihadi sai ai fatar kuma Allah zai ba da sakamako mai kyau ranar alkiyama wancan fassarar wancan fassarar da kai da kaga a baya shedan ya saka ma yan a wannan fassaran galibi shine aqidar mutanen nan baka ji mutane ce ai sadaka baya ka ki sadaka bai kadan ma'ana abinda ya ga dama zai ba ma Allah yau idan Allah yana da bukatan dubu ashirin a masallacin nan in ya ba da naira goma ya yi eh amma banda Allah bai yadda ma wani irin wannan mu'amalan ba ibn al-qayyim yace cewa kai mutanen mu ya kai ma suna kunyar su dauki abu su ba ma abokin su da ba su kunyar su dauka su ba ma Allah ka gane maganar abinda zaka dauka ka ba ma Allah baka ji kunya ba yace amma sai kaga in abokin ka ne kana kunyan ka bashi yace saboda yadda rashin ganin kimar addini ya kai matuƙa a zuciyarsu in Allah ne yake da bukata zai iya ɗauka ya ba ma Allah abinda in abokinsa ne ya roƙa yana kunyar ya ɗauki abin ya bashi yace matsayin Allah yanzu ya kai haka a zukatan mutane haka ne ko ba haka bane haka ne malam ce, fa da'ala haula'i ahlan raja Allah sai ya sanya waɗancan su ne ma'abuta fatan rahama sun yi imani sun yi aikin kwarai sun daga shi sun yi hijira sun yi jihadi Allah ce suna fatan rahama fa da'ala haula'i ahlan raja'i Allah sai sanya wannan jama'a da muka karanta a baya su ne masu fatan rahamar Allah lalbar falin wal ba wai waɗanda suke kashe wandon su a zaune suna neman gafara ba tare da aiki ba ga kuma barna haka kuma fasikai waɗanda ba su tuba ba wakar kada ta'ala Allah ya ce summa inna rabbaka lil ladina hajaru sannan ubangijinka game da sha'anin waɗanda suka yi hijira min ba'ali ma futinu bayan an fitine su summa jahadu suka yi jihadi wa sabaru suka yi haƙuri akan bin Allah inna rabbaka ya Allah ce min ba'adi ha daga furur rahim bayan duk wa'annan ayyukan to Allah mai gafara ne mai jinkai to kai baka yi aikin ma da za a gafarta maka a sardiyarsa ba yan uwa dai mun fahimci wannan fasali da ma da yake bayani shi shine cewa ba wai burace burace ce kai mutum aljanna ba ba wai addu'anka ai gashi kullum a sallah alaihi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين يا الله muna roƙo muna neman alfarma Allah ka shiryar da mu hanyar waɗanda ka musu ni'ima irin Abubakar irin Umar irin Usman Aliyu da sahabbanka bayin Allah nagartattu Allah ka ɗora mu akan hanyar su sai ka sake cewa ghairil maghdubi alaihim Allah ba fa hanyar waɗanda ka yi fushi da su ba yahudawa wala dalil Allah ba fa hanyar Kiristoci ba haka annabi ya fassara aya masbubi alaihim yahudu wala dalil Kiristoci. sai ka ce Allah kar ka ne ni a hanyar yahudawa Allah kar ka ne ni a hanyar Kiristoci. duka masallaci aka ce amin ana idan da sallah sai ka tafi kallon kwallo mala'iku ne za su ɗauko su dawo da kai hanyar to idan limamin zai ce wala zalin a ce amin in duk garin nan suna cewa amin a daidai lokaci ka je kallon kwallo wallahi amin in bari amfani ka ba domin akwai hanyar da za ka bi ai gairin a alaihim kan ai an nuna maka wala zalin an nuna maka jama'a mun fahimta to idan aka ce bayan an karanta a masallaci an ce amin ka je ka yi ka sha giya ka cuci jama'a ka yi zalunci sai mala'iku da su bai ka tsora ka akan al'amta alaihim din eh ai siratal ladina an'amta alaihim amma ka bayanin ku duba gashi nan a cikin suratul an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah ta shirku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana har zuwa karshe da ya jero su wajen ababa goma sha sai ya ce wa anna hadha sirati mustaqima sai ce to ga siratan mustaqima da ba mutum idan siratan mustaqim ba to sai ya jero su ya jero su magana cin dukiyar maraya cin haramu wa idza qultum fa'dilu in za ku yi magana ku yi adalci walau kana za ku ruba ko da akan dan uwanku ne na jini wa bi ahdillahi awhu alqawarin Allah ku cika duka ya jero sai ce to wa anna hadha sirati mustaqima to wannan siratan mustaqima ba siratan mustaqima da hanyar mun ne ko hanyar bakin kura bari a ce araka ka ga sunan an jero su kawai sai ka aubi. to sai ka ce ba za ka bi ba to wannan kaga ka rage makanka ya kuwa ai fahimta fa akbar subhanahu annahu ba'da hadhihi al-ashya Allah subhanahu wa ta'ala sai ba da labari bayan dukkan waɗannan ababa da muka jero a cikin ayar nan gafurur rahim to lalle mai gafara ne mai jin kai ne liman fa'alaha ga wanda ya aikata waɗannan ayyuka fal alim shi masani wanda ya san Allah ya san addini ya za'ur raja'a mawafi'ahu yana sanya fata a inda fata take wal jahilul muktar shi kuma jahili rudadde ya za'uhu fi gairi mawazihi yana sanya shi ba a gurbin sa ba yanzu dai kun ji gurbin gurbin gafara kun ji kuma gurbin azaba duk inda yazo a Qur'ani haka Allah ke hada su nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi hu ya at-tartib wat-tarhib a gaya maka wannan janibin gafirin zambi wa kafirin taudi shadidil iqabi gafirin zambi wa kafirin taudi sai ce shadidil iqabi inna rabbaka lazu magfiratin linnas ala zulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab to idan ka bi shadidul iqab sai ka gamu da shadidul iqab eh, idan ka gamu da in ka bi gafurur rahim sai ka samu gafurur rahim Allah ya samu dace fasul malam yace fasali man fa'ala zamba mu'tamidan ala llahi wanda ya aikata sabon Allah yana bai dogaro akan afwar Allah wa kathirun min al-suhan malam yace da yawa daga cikin jahilai i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi sun dogara akan rahamar Allah da gafaran Allah da afuwar Allah da karamcin Allah wa zayyaqu amrahu wani ayahu sai suka tozartar da umarninsa da hannun saboda suna gadaran Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah na da rama sai ya sa suka tozartar da umarnin da ya ba su suka walakantar da hana su da yake su, nasu annahu shadidul ikab sai suka mance cewa shi fa mai tsananin hukuma ne wa annahu la yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin sannan ba wanda yake sai ya mayar da azabar Allah daga kan mutane musulmai ma'ana lokacin da ya tashi zai azabtar da su ba wanda ya isa ya mayar da wannan azabar. ya ce ba za a musu ba wa man itamada ala afwi alal afwi ma al israri ala zambi malam yace duk wanda ya dogara alal afwi akan afuwar Allah ma al israri ala zambi tare da dogewa akan sa'a ma Allah fa huwa kal mu'ani to ya zama kangararre mai saurin kai ya zama shedani ya zama fantararre in dai yana saba ba Allah kuma a daidai wannan lokacin ya dogara akan abuwar Allah malam ya ce wannan mu'anidi ne ba gaskiya yake kana ma'ruf al-imam al-imam ma'ruf yake cewa rada'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-fizlan wal hamak malam yace fatarka tsammaninka li rahmat man la tuqi'uhu rahamar wadda baka mishi da'a min al-khizlan yace ta'iwa ce wal amal yace yolanci ne wadda baka mai biyayya kuma wai ka dinga tsammanin zai shiryo maka kyauta zai shirya maka alkhairi ya baka yace sai dai dole ne zai wannan tunani jama'a mun fahimta ko raja'uka malam yace fatarka li rahmat man la tuqi'uhu ga rahamar wadda baka bin sa min al-kizlan wal amal yace tabewa ce kuma dolanci wanda baka bishin ba baka mishi da'an ba kuma wai kana tsammanin jin kansa da rahamarsa wa kana ba abul ulama wani daga cikin malamai musulunci yace man qata'a udwan minka fi dunya wanda ya yanke maka hannu a duniya yace a sare hannunka a nan rayuwar duniya bi sarikati salafati darahim saboda ka saci dirhami uku la ta amal yace karka aminta an takuna uqubatuhu uqubatuhu fil akhirati ala nahwi min hada karka tsaya idan an je lahira zai tsaya akan yanke hannu yace wadda ka saci dirhami uku yace a yanke hannunka wai kuma wannan ne wai har kai ka aminta in kai zatin kai komai ka dai san babu komai a duniya ba yace in ka saci dirhami uku a yanke hannunka yace to la ta'aman kar ka aminta an ta kuna uqubatu fil akhirah uqubar za ta kasance a lahira ala nahwin min hala wai za ta tsaya a kan yanke hannu in an ji lahira yace kar ma kar ma kama amince ma kanka wai in an je can wai zai tsaya a yanke hannu jama'a mun fahimta wa qala lil hasan wa qila lil hasan aka ce ma hasan al basri naraka tawilul buka ala gafata malam mun ga kana da yawan kuka in ga kama kuka kakan jima baka daina kuka ba fakara sai ce akafu an ya farhani fil nari wala yubali tsoro nake kare zai bari auta kuma bai damu ba ba ko wani abu ne kun gane magana kaga wadda suka san wallahu gafurur rahim da kyau kenan asalul basri tabi'i ne wadda an yi sabani akan matsayinsa da shi da sa'id bin musayyib waɗansu suka ce a'a in dai a cikin tabi'ai ne hasan al-basri shine a gaba wadan suka ce a in dai kai ba sahabi ba ne, da hasan al-basri da sa'id bin musayyib sun sha gaban ka kawai sai fashe da kuka yayi yayi yayi ya kini na fuka Allah ga bata malamai sai tsoron kawai kan Allah ya fani a ne su ma da suka rike addinin gangan to kaga wanda ya san da furu rahim kenan eh, wai dan sigari ne in gamshin gara ce wai ai imani a nan ne wai a nan ne ka san yana daga cikin hadisi na mutane ba su fahimce shi ba sai a saka wa Guda munafiki eh wai an imani a ne shi tunda imani a ne yake babu ruwan kowa da amin Allah ya kafa gashi jama'a mun fahimta ko wa kana yaqulu yana cewa inna aqwaman alhattum amaniyul maskira malam yace akwai jama'a da yawa waɗanda burace-buracen gafara gadara da gafara da suke yi ya ɗauke musu hankali a takar zuminar duniya da gairi taubatin har suka bar duniya ba tare da sun tuba ba Allah ba in muna fahimta Hassan al-Basri ya ci gaba da cewa inna aqwaman akwai waɗansu mutane alhatu amaniyul makira ya ɗauke musu hankali burace-buracen gafara ganin wallahu kafurur rahim ne hatta kara min ad-dunya bi ghairi tawbatin har suka bar duniya ba tare da sun tuba ba Allah ba yaqulu a dayan ɗayansu yana cewa la'anni uhsinu zanna bi rabbi yace saboda ni ina kyautata zato ma ubangiji na ban damu da sai nayi ibada ba wa kadaba mala yace kuma ƙarya yayi law ahsana zanna inda ya kyautata zato la ahsana al da ya kyautata aiki inda ya kyautata zato to da aikinsa ya yi kyau amma babu yadda za a yi mummunan aiki kuma a ce zaton su kyakkyawan zato ne wa rajulun hasana wani mutum ya tambayi hasan al-basri fa kare yace ya aba sa'id ya aba sa'id kayfa nasna'u bi mujalasati aqwam bi mujalasati aqwam yace ala gafa tamalan wayya zamu yi ne da zama da muke yi da waɗansu mutane yukawwifunana suna razana mu a game da maganar lahira hatta ta kada kulubuna tasiru hatta ta kada kulubuna tasiru har suka ta musu tanyi kamar su take a jikin mu ma'ana wani lokaci idan muka razana mutum sai ji kamar ya fadi mu kun ji tambayar da kan shi Allah gafa ta malam me za ka ce mana akwai waɗansu ustazai akwai waɗansu malamai da muke zama da su idan suka dinga razana mu akan maganar lahira mukan ji kamar zuciyarmu za ta fice daga cikinmu fakara sai yace wallahi yace na rantse da Allah li an tashaba aqwaman yukawifunaka a ce dai ka zauna da mutane da za su dinga razana ka game da lahira hatta ka amnan har ka je ka riski aminci ma'ana ka ka daina kaza ka daina kaza duk wani abu na rayuwar duniya ka takaita ma kanka har ka je ka aminta ranar alkiyama khairul laka ya fi maka alkhairi min an tashaba aqwaman yu'minunaka akan ka je ka zauna da mutane da za su dinga amintar da kai hatta talhata kal makawi har ababan su zo su rike ka a ranar kiyama wai a ce ga nan wannan malamin shi in ya zauna ya dinga kawo maka a alahira ba komi a alahira aljanna a a menene me wannan kuma ya dinga razana ka in ba mutum ba yi kiyamun dai in ba ba yi kaza malai ce ka je ka zauna da mai razana ka ka razanu ka je lahira ka aminta yace ya fi ka zauna wanda zai dinga nuna maka babu komai ai maka ruhi ne ai maka ruhi ne yace har ka je ka haɗu da matsala ko annabi ka taɓa ganin wanda yake ɗaukan addini da wasa ko annabawa mana ka ji annabawan Allah sai ina Umar ga nan hadisi a babul bai'a da aka yi wa sayyidina Usman sayyidina umar yana cikin masallaci yana limanci wani ba ma guje ya sake shi da wuka mai baki biyu sai da ya fitar da tumbin sayyidina umar hadisin yana cikin bukari da ya zo da aka kira likita ya zo ya duba sayyidina umar sai ya ɗauki ruwan nabi sai ya ba ba sayyidina umar ya sha sayyidina umar na shan ruwan ruwan na tuttuɗowa ta kan cinyarsa sai ce a kawo mishi madara aka kawo madara domin ruwan da kamar wanda ruwan zoɓa mun ne to sai likitan sai ya samu iskali wannan ruwan jini ne yake tuttuɗowa ko ruwan da umar ya sha ne sai ce a kawo madara aka kawo madara yana ba ma na umar madaran yana sha madaran na tuttuɗowa kan cinya sai ce mishi auki ya amiran ne ya ce mishi kai wasiya ka tafiya ta yi tafiya sai na umar ya yi wasiya ya yi wasiya ya faɗi duk kowa sai da sai umar ya faɗi alkhairin da ya kamata a mishi a musulunci dab da kwana gudu a farke cikin sai umar farkon hadisin dab da kwana gudu saura kwana gudu a soke shi ya ce muna shirye-shirye ne za mu samar da wata mu'assasa za mu samar da wata ma'aikata wadda su kutum da guda aikin wannan ma'aikatan taimaka ma zawarawa da matan da mazajensu suka sake su ko suka mutu yace idan mun kammala wannan aikin yace har abada bara a samu mata musulma da za ta je bukatuwa zuwa ga wani mutum a duniya ga wannan ma'aikatan zai rike wai ka ce a musulunci ne ake ce wai hakkin mata hakkin mata ai ku kuka tauye hakkin mata hakkin mata ku kuka tauye hakkin mata amma musulunci shi ya san hakkin mata musulunci shi ta hakkin mata musulunci har hakkin dabbobi sai da yi magana akan Allah ta asara Allah ya samu dace sai wani matashi sai ya zo yana yaba sayyidina Umar yana faɗan alkhairar sayyidina Umar yace mishi ya sarkin mu'minai yace kai ne mutum na biyu da ka ɗale kujerar kalifanci ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne mutum na biyu da aka nassanta cewa kai ɗan aljanna ne yi shugabanci ka yi adalci ka yi kaza ka yi kaza duk ya jero bayan duka ya gama sai na umar ke yake mishi saurayi ya ce duk abin da ka faɗa na yi innan a musulunci idan da zan samu na mutu in je mu yi balance Allah lali wa na alayya duk abin da na yi wa musulunci Allah ya rike karya ya komai karya mun azaba yace da Allah ya taimake ni daga Umar shi ya san wallahu ghafurur rahim kai ne gaula da baka fahimci kabiyar ba kai da kaji annabi Adamu ya ce nafsi nafsi ranar kiyama annabi Ibrahim ya ce nafsi fi annabi Musa ya ce nafsi fi annabi Isa ya ce nafsi fi annabi Nuhu yana ta kaina ta kaina kai kana jin su musu fahimci wallahu ghafurur rahim malik kai ma ka fahimci Allah ne ba yadda Allah yake ba ka fassara Allah ne ba yadda Allah yake ba ka yi wa Allah ne mummunan zato shi fa annabi Ibrahim aka ce to kai da kake nafsi nafsi kai menene naka yace a duniya na yi ƙarya uku ƙarya uku kai don Allah ko ƙaryan gaskiya ne ko ƙaryan gaskiya ne ƙarya uku mutum ya je yana nafsi nafsi ka san ayyatan ya Allah ne ayyatan Allah ne me ƙaryan farko ƙaryan farko ya ce ni ne na je na sare gumaka aka zo aka tambaye ni na ce ba ni bane babban su man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min az-zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu ibrahim qalu fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala yace bar fa'alahu kabiruhum hadha yace ba ni bane babban su ne gunki ba gunki ba masu ɗin zaɓe da gunki ya sare wai a gunkin da ya sare kawai saboda Allah ya ce ƙaunan sadida shi kuma ya ga anan ya ɗan kwana sai ce to Don ya kuma za a je a yi wannan maganan ba na biyu ba za a tafi da shi ne wajen bautan gumaka fa nazara nazaratan fil nujum fa kala inni saqim lafiyar sa ba yi da lafiya na uku matarsa ce za a yi fashinta aka tambaye shi me alakar ka da ita sai ce ƴar uwata ta ce wai ce mata ta wannan shi ne kare ku amma ranar kiyama yana fi na fi na fi. kai ai ka san annabi Ibrahim ya san Allah ne kai ne da san Allah ba kai kike kallon duk abin da kike ba komai su da suka san Allah ai ka ga yadda suke yi jama'a mun fahimta ko malam yace wa kasabata fi sayyi'ai ya tabbata a cikin bukari da musulmi min hadisi usama ibn zayd hadisin usama ibn zayd قال yace سمعت rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم Na ji من الله sallallahu alaihi عليه yana cewa yuja'u birrajuli yawm al-qiyamah za a zo da wani mutum a ranar al-qiyama fa yulqa fil nar sai a zo a jefa shi auta fa tandaliku aqtabu batnihi annabi yace kayan cikin shi sai ya zazzako ya zubi a inda aka jefa shi Allah ka tsare mu annabi ya ce fa ya duru finnar sai ya dinga kewayawa a cikin wuta kama ya duru ya himaru fi rahabu kamar yadda daki yake juya injin nikanta, yadda doki ke juya injin mazarfairarsa fa ya kubu bihi alun nan yan wata sai zo su kewaye shi sai ya kudu da su ya kuna yawa ne ma a sabata me ya faru alam takun ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ashe ba kana umurtan mu da alkhairi kana hana mu mummunan abu ba kaga ma ustaz sai kenan kaga ma malami ne wata kila alam na Bilba bil ba ka kasance kana umurtan mu da alkhairi ba wa tanhana 'anil munkar kana hana mu mummunan abu ya yaqulu sai kuntu kun bil ma'ruf ina umurtan da alkhairi wala afi amma ni bana zuwa ma'ana bana yi wa alhakum 'anil munkar ina hana ku mummunan abu wa atiyu sannan ni kuma ina zuwa da shi kun gane gan? to nan gashi mai wa'azi ne ba da bai yi aiki ba an dangwala shi abu Allah zaƙin baki yake so ku aiki aiki gashi hadisi ne shi wa'azi ma yake yi yana ce a bar mummuna yana ce a yi kyakkyawa gashi sun ce yana umurtan ya ce ba na yi kaji sanadiyar zuwa da wuta to bare sai kuma ya ci kabiyar malam duk dabaran Allah sai kabi Allah duk wallahi ba wani zakin bakin zaben English da aljanna duk dabaran wallahi sai yi ibada Allah ya samu dace zakaran الإمام Ahmad min حديث أبي رافع الإمام أحمد يا أمة هذا حديث أبي رافع قال يتي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wuce makabartan baki faka da sai ce uffin laka uffin laka tir da kai tir da kai fa zanantu annahu yuridu abi rasu sai ce ni sai ne da san magani annabi yake ce domin muna tafiya ne tare da shi kawai sai na je na da kai tir da kai faka da la annabi sai ce a ba da kai bane yace manzon Allah wani abu ne yace a ba da kai bane walakin hadha qabru fulani ai wannan kabarin wane ba'atsuhu sa'iyan ila ali fulan na tura shi ne sa'i ya je ya karɓo dukiyar zakka a ƙabila kaza fagalla na miratar sai ya ɓoye bargo fadurri al'ada mislaha min nari to yanzu gashi an mishi bargo mayafi a baya na wuta da fita kun shi saboda ustazin sun sama annabi a aikan da ke ma da shafi wani karatu ya ɓoye barko yana wuta bargo a fa a ah, yan boko ku tsoron Allah barko ya ɓoye bargo bargo ya ɓoye mayafi a cikin kayan ya ɓoye yanzu ka san a Najeriya har turokta ma duk kayan a ɗaukar tafi <laughs> eh, har ga tafi <laughs> ce guguwar da aka yi na ko wannan ya tafi da ita sai wallahi wallahi wani abin idan mutum yi sai kai kokonton an yi wani ya yi ta abin kwanciyar kabari an yi ko ya yi ta abin kwanciyar kabari baka ji watannin baya da suka wuce ba da aka zo ana maganar kuɗin da aka sata na yan pension wani fa tankin ruwa fa tankin ruwa ko wani da ake zuba ruwa a tankin ruwa yake kara kuɗin tankin ruwa fa ya cika da kuɗi wannan da ake zuba ruwa a sama don Allah don Allah ka fi kamar an ba shi lafi ba a wa'annan shekaru bai mutu ba to kuma wanda shekantaka inda ka mutu ya za a yi a gano oho ko ya gaya wa matan zare ne akwai kudi a gun oho saboda kuɗin jama'a a ji a fata tanki a dura to ka ji gashi nan bargo mayafi ya saka annabi ya ce gashi nan yanzu haka a wuta an mishi mayafin wuta an mishi mayafi wuta to dai abinda duka wannan abin yake nuna maka shi ne ta mutum in ya yi laifi wai don kai kana jin wallahi da kurur ne sai an biya ka bashi laifinka amma abinda zai magance maka wannan matsalar ka tuba ka yi nadama ka tuku daga laifin ka musanya mummunan aikinka da kyakkyawan aiki wannan kuma ubangiji mai gafara ne ne amma dai kana cikin farnar ka ɗauka mai gafara ne ne ka sake baki to za ka sha mamakin rayu wa fi musabihi a cikin mustan na al-imam Ahmad aidan min hadith Anas ibn Malik hadith Anas ibn Malik qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace marartu lailatu tusriyati ila qaumi Allah ya ji kan mataimakin shugaban majalisar malamai na kasar kungiyar Izala Imam Ikara yana tafi wata rana suna hira da wani babban dan boko irin manyan gwamnatin nan sai jefa malam magana sai ma ni ka san matsala na da irin malamai malamin nan yace mishi a yace wallahi shi yake dai yace gaskiya ku akwai masu kwadai yace amma ni ka san matsala na ko da irin jami'an gwamnati gwamnatin nan malam kire shi kuma ya gane shi yace mishi malam ni ka san matsala na da malamai malamin yace mishi a yace malamin na ko shi yake dai malaki shi gaskiya ne lalle ma da nan akwai masu kaɗai ya mishi amma yana ni kuma ka san matsala na da irin manyan jami'an gwamnati gwamnatin nan a yi shakkar fata to da da mai kaɗai ya ni kuma matsala na da fata gaskiya ne kuma gaskiya ne to ai mai kaɗai da <laughs> Allah ya hadisin Anas an Malik kale yace kada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kansu Allah ya musu in an zo an bada rayuwa an bada lokaci an yi hidima wa Allah ya ji kansu da rahama marartu lailata usriya bi ila qaumi ala qaumi yace na shuɗe a daren da aka yi istira'i da ni kan waɗansu mutane tuqradu shafa'ahum bi maqa ko bi maqariba min nari ana kyakke ta labbansu da wani almakashin wuta ya ce lokacin na isra'i da ni da mi'iraji ya ce mun wuce waɗansu mutane domin annabi ya ga nau'ukan mutanen da ake ta gallaza musu azaba a wannan tafiya ya ce to sai muka wuce waɗansu mutane ana yayyanka labban bakinsu da waɗansu zarto almakashi na wuta a kuntu sai na ce man haƙuda waye waɗannan jibril kala ya ce ku taba'un min ummatika waɗansu masu hudubobi ne a al'ummar malamai ne masu wa'azuzzuka daga cikin al'ummarka min ahli duniya daga malaman duniya na cikin al'ummarka kanu ya amuruna nasu bil suna umurtan mutane da alkhairi Allah sauna wa kusa anfusahum amma suna manta kansu ji lissafi mana buhari su ko nan suna ba umuri da alkhairi ba ko sun koya gaskiya ne? a suna gaya mu gaskiya ƙwalolo in an tashi kaza su ne ba su yi amma ga su auta to malam ina malamin da kuma ya ce koyewa kun gane magana su waɗannan ƴan wuta ne malamai ne da mimbarorinsu suna gobi mala'ika jibril yace manzala suwa eh, yace mala'ika jibril annabi ya tambayi mala'ika jibril suwaye yace waɗansu masu gobi ne a cikin al'ummarsa suna umurtan mutane da alkhairi kun ga suna gaya musu gaskiyar karatun wayan sauna an mu sai dai su ne ba su yi to ina wadda kuma faɗan gaskiyar ma baya Allah ya sa mu gaji Allah ya sa mu zama lafiya a falayi a kidu shin ba za su hankalta ba wa fihi aidan har ila yau ya zo a cikin musnad min hadisihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lamma urida bi lokacin da aka haura da ni aka yi mi'raji da ni marartu bi qaumin mun wuce waɗansu mutane lahum asfaru min Nuhar suna da waɗansu farata na karfi yakmishuna biha wujuhahum wa sudurahum suna karkan fiskokin su da kirjin su da waɗannan faratan karfin fa kuntu sai nace man haula ya jibril waɗannan kuma suwaye jibril fa kada sai ce haula alladhina ya'kuluna luhuman nas sune mutanen da suke cin naman mutane yan giba kenan wa yaquna fi ne? suna afkawa cikin mutuncin ‘yan uwansu musulmi. Duka ne waɗannan nasosi abinda suke isar mana shine matukar kai mummunan aiki mummunan sakamako za su yi. Kofa da Allah ya buɗe ku yi sulhu ita ce kofar tuba da komawa zuwa ga Allah. Duk laifin da kai duk girman laifin idan ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah zai karbi tubanka kuma Allah zai gafarta maka. Wa man ya'mal su'an aw yaslim nafsahu thumma yastaghfir yajid Allah rahima Allah ya ce duk wanda yayi wata katubara ko ya zalunci kansa sannan yayi istighfari ya tuba ya koma zuwa ga Allah to zai samu zai gamu da Allah Allah ya yi komai da komai amma ba wai kana cikin farna kai waccar mummunan dogaro da rahamar Allah zaka kwanci a ranar alkiyama wa fihi aidan har ila yau ya zo a cikin musnad al-Imam Ahmad kare yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance yuktir an yaqul yana yawaita cewa ya mukallimar kulub sabbin kalbi ala dinika ya ne jujjuye zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa kulna ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah amanna bika wa bima tu'ita bihi mun yi imani da kai mun yi imani da abin da ka zo mana da shi fa hal takhafu alaina manzon Allah kana tsorace mana wani abu ne kana tsoron wata fitina ce akan mu qala na'am innal quluba annabi yace kun ga zukata Bayyana isbu'aini min asali asabi'illah suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah yukallibu ha kai sha Allah na juya su ne yadda yake so saboda ka dole sai ka hada da neman tabbatuwa a wajen Allah sai ka hada da neman tabbatuwa akan addini da kuma imani wa fihi aidan har ila yau ya zo a cikin hadisin al-Imam Ahmad anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ne ko kada yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anhu daga Anas bin Malik قال يتي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من ذم الله صلى الله عليه وسلم يأتي من ملائكة جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاهكا قط ويدمني ni ban taɓa ganin Mika'il yana dariya ba ne ba akwai mala'ika Mika'il ba me yasa ban taɓa ganin yayi dariya ba ne kada yace ma bai ka mungu kulikatin na tun aka halicci wuta ya suka san Allah da shi ba komai yake ba su layi a sunan laha ma a marahu wannan wai duk ana gaya maka ka fahimci sha'anin Allah ya wuce kai yadda kake tsammani wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihu muslim an gudu da anas tsammani malik kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce yu'ta bi an Ali ahli dunya min ahli nar za a zo da wacce ya fi ni'imtuwa daga cikin 'yan duniya daga cikin 'yan wuta ma'ana daga cikin 'yan duniya za a zo da wacce ya fi kowa jin daɗin ni'imar duniya wacce ya fi kowa wanawa a duniya bukatun da suka fi biya a rayuwar duniya fa yusbak bin nari sabga sai a mai tsomel a cikin wuta tsomawa ɗaya sun mai yukaru da wuce a ce yabna adam ya ɗan adam hal ra'aika khairan kasu ka taba ganin wani abu na alkhairi a rayuwanka hal marra bika na'imun qat shin wata ni'ima ta taba shudewa ta kanka bai kurce ce ya wallahi wallahi ya rabu ce wallahi Allah ban taba jin dadi a rayuwa ba wannan ka san sunnar wahala ce sunnar wahala ce duk dadin da ka ji duk dadin da ka ji in ka shekara hamsin kana jin dadi idan talauci da ba za ki iya shekara daya za ka je ki tafi shekara ka ji to ai bara na ji dadi inda za ka shekara biyar baka tafi kwanciyar asibiti ba in an kwantar da kai sati sai juya hau kanka to shi yasa kar ka yarda neman daɗin duniya neman daɗin duniya ya haifar maka da takaici da bakin cikin da za a yi bayan mutuwa kar ka yi da wannan jin ka guji duk jin daɗin da in kai lissafi malam kaga wannan jin daɗin zai dawo bakin ciki in an zo kwanciyar kabari kar ka yarda da shi domin kabarin wasu ilbe wuce sati ɗaya ko sati biyu wata ɗaya ko wata biyu shekara ɗaya ko shekara duk daɗin da zaka in zai suftar maka da daɗin san kar ka yarda da shi to shi ya bi daɗin duniya ne yanzu ya je ya gamu da ɓacin zuciyar bayan rayuwa mana duniya ne ko ka san lissafinsa ko baka san lissafinsa ba ai mun gani akan iyayen ai da iyayen da muka yi rayuwa yanzu ai sun yi gaba to shine ne kuma duniya sun yi gaba akan idon ka gan su ka yi rayuwa da su ka ɗebo musu ruwa ka musu kaza ka musu kaza su kira ka suna magana da kai yau duka sun yi gaba to kuma shine mai duniya to babu asararre wanda wai saboda ya sha lemon duniya ko ya shiga gidan duniya ko ya shiga motar duniya ko ya saka suturan duniya ya haƙura da ɓacin ran da zai tara a kabarinsa hadisin da ramu zuwa haukai shi sati mai zuwa hadisin maganar kabari kabari daga cikin tambayar da za a maka ta tambaye ka a karatu kai ne kai ya mala'ika zai tambaye ka wani kiri zai ce mata a karatu kai ne kai ya sai ka sai mishi fizik eh? eh za a tambaye ka amma da abin da ka iya ai shi za ka faɗa su za ka yi musu kariya ne dokar ka yi ta bikinar yi gaskiya kuma babu wadda ya san da tashi za ta zo shi kar ka yadda wai don ka ji daɗi a duniya malam duk wahalan da za ka sha ka yarda ka taɓa abin da ka taɓa lahiranka kar ka da shi in Allah ya maka baiwa ya maka in bai maka ba hakura ka yi kokari ka ci jarrabawar da Allah ya maka kar ka yadda ka ɓata makwancinka wallahi Allah ya samu dace fa yaqulu sai yace la wallahi ya rab zai ce wallahi ban taba jin daɗi ba ya Allah ina ya wuce ne wa wuta bi a nasi busan fi dunya min ahli janna sai a zo da wanda ya fi kowa talauci da shiga kuncin rayuwa a duniya daga cikin yan aljanna a nemo irin waɗanda suka rayu hannu baka hannu ƙuryar nan eh ka san wani yanzu haka bai da abun da za a dama kamu a gidansa ba fa abinci rana ba na kamun safe ba yi da shi idan kuma yi gari ya waye sai ya tura makwabta a bashi bashin kamun na naira saba'in ko na naira ɗari a karɓo bashi tukunna ya fita wani mesin ne wani lebura ne wani kafinta ne ya je ya bugo abin da za a dawo zai dawo da rana a samu a cikin za a yi in an samu a zo a yi to sai a nemo irin waɗanda suka yi wannan rayuwa daga cikin yan aljanna shi ma annabi ya ce fa yusbat fil jannati sibka shi ma sai a mai tsomar a aljanna irin dan fulashin din nan eh ba ba ba aljanna eh fa yuqalu da wuyabna adam sai dan adam hal ra'aita bu'sal Kat, ka taɓa shiga wata matsala hal marra bika shiddatul kat wata wahala ta taba biwa ta kanka sai kulu, la wallahi ya rabbi wallahi Allah ni ban sani ba kai baka ga yan boko mu ba baka baka kai irin manyan ma'aikatan nan ba in ka ga wani shahararre ka je ka tarihin tarihinsa wallahi asalin dan kauye ne duk wahalar duniyar nan babu abin da bai sani ba da ya zo duk yake muku wannan gadaran banza a cikin gari duk ya manta ne yanzu ya shiga AC ya shiga fanka ya samu mirinda ya samu kaza wallahi wallahi inda za ka tambayi sa yanzu yana cikin bakar wahalar a kan kauye za ka samu wan babansa kanin babansa na kan cikin wannan bala'in a kauye yana zaune shi ma haka ne ya samu Allah ya fito shi yanzu yana walakanta mutane to sai a ce mishi ka taba jin wata wahala ya ci a ah, wallahi Allah bai taba shi wata wahala to ka hakuri haƙuri fidda eh, fitga, al-imam al ya kawo dan aljanna idan ya ci aljanna aka bayi certificate din sa takardar na shiga aljanna mala'iku ne za su raka shi rakiya rakiya ake zanen mala'iku tibutum kun ji daɗin suna bin su bushira kumul yawma jannatin tajri min tahti ai rakiya ne yanzu gwamna in zai tafi Jos ai ba bai san Jos bane ina ana raka shi ai ba bai san Jos din bane na girma ne wannan gwamna ne shi sa waka dan aljanna shi idan aka je yace za a kai shi falo na farko na aljanna idan yadda ya shiga ya ta abin da ke cikin aljanna a hadisin bukari annabi ya a cikin bangon gidan aljanna akwai waɗansu kamar kusoshi haka da aka ɗan mammakale bulala ta kamar dorina ce ake ɗan rataya ta a cikin kusar kawai amfanin ta ɗan aljanna yana so ɗan yi wasa ya ɗan kaɗa ya cire ya ɗan kaɗa ba bulalar ba kusar annabi ya ce in za a sai da duniya da abin da ke cikin duniya ba zai sai kusar ba idan an kai shi ya zauna duka aljanna falo ya huta sai ce wai nan na waye ai ba kai naka ne ba na ba sai na naka naka ne naka ne sai ce to ni na gudu nan ya ce ba zan kuma motsa ko ina mala'iku sun ɗauko alkawari ba Allah za su raka shi zuwa gidan aljanna shi kuma ya zo fado ya tsaya kuma ya ce bai wuce ba kuma dan aljanna ne balle su ya gime shi da karfi su shigar shi yanzu kana jin a yan kwaran din masu mulkin nan wani shi kadai bai dauke shi maka shi da kasa bane ai duk wanda kaje ki tayan labo yan labo ne mai girma mai girman kudin ka ne mai girman na rantse Allah yalla koyi yalla da kudin kan yalla koyi ran da kuma kabar mulkin zaka ji in akwai wanda zai sake zuwa gidan rediyo ya ci yalla koyi wannan kudin su ne yalla kuje kujeran ita ce yalla koyi in ka dauka kai ne yalla koyi kai gari kanka akan ka ne aka fara yalla koyi ne yanzu akwai da ke zuwa na ta yalla koyi wani shi ke tun da kujeran ta wuce sun tafi da yalla koyi din gaba ɗaya to shi kenan mala'iku ga shi ya ce bare su ba sai su shiga biyu Allahu ‘yan <laughs> mata biyu sai a ce mishi to waɗannan ‘yan matan an ce ka zaɓi ɗaya ne a cikinsu sai <laughs> ya tsaya ya kalli wannan da kyau sai ya kalli wannan Sai dan jima yana wannan kalla kallan dan an jima sai ya ce wannan nake so wacce bai nuna ta sai ta kalle shi sai ta kafta ido in ta juya sai ta a dawo shi bai zama ba sai su dawo idan ya sake zaben wanda da yanzu ta juya din sai wannan da sake kafta mishi ido sai ta juya sai ya ce a a dawo bai zaba ba sai su zo to wannan sai ta riƙe gefe kafaɗar zakaran wannan sai ta riƙe sanan ya su daga ke su shiga da shi to kai don Allah malam in dai ka yarda musulunci gaskiya Qur'ani gaskiya ne akan waɗannan in iskan za ka ɓata wannan kiyamar ka akan waɗannan fasikai da ba su da tsarkin za ka ɓata lokacin ka akan waɗannan fasikai da kowa ke zina da su waɗanda in sun ga kuɗi dabba ma za su bari ya zina da su yanzu za ka ɓata kiyamar ka akan waɗannan yanzu za ka kiyamar ka kan wannan kar ka yadda ka auri matar da bata yadda tsiraitin ta mutuncin ta bane kar ka yadda ko yar waye in dai tana ado da tsiraiti in tana ado da kirjinta in tana ado da jikinta da wuyanta da kafafunta in dai bata dauki cewa tsiraitin ta mutuncin ta bace kai ba matar ka bace ustaz kai ba matar ka bace tsiraiti mutunci ne ko ba mutunci bane mutunci ne to wata da da ta take ado malam na ɗaya daga cikin abin da Allah ya bambance mutum da dabba sutura domin saniya duk inda ka ganta tsirara ta Rako duk inda ka ganta tsirara yi tinkiya duk inda ka ganta tsirara ta jiwa duk inda ka ganta tsirara ta bambancin ka da dabba kai kana rufe jikinka ita kuma jikin ce buɗewa a gari me bambancin ta da dabba to ka je ka auri tinkiya mai kawai in dai buɗe jiki ne eh wai har kuma uba yana ganin ƴarsa wai za ka saka wannan kayan wai ta fito ai kana sa wannan kayan sai ka tara yayin su miƙe maka shekiya a eh, mata raɗa-raɗa a sai a mata hijab na can kasa a ce in na saki ganin baki saka ba za ka saka ko ba ta saka ba wai yaran ne wai ba su ji ka zama banza ne yarka yar shekara goma sha hudu wai ta fi karfinka sun zo wai ana neman shawara na wai wata ce wai an yi an yi da ita wai ta daina fita wai ta ki in baban ya tafi aiki ko kuma in maman ta mata magana a'a sai ta fita to wai yanzu ya za a yi nace ku sai hankali ku samu shekiya za ta fita ha har ka kula da ba ta lokacin ku yi shawara ku samu ku ɗaure shekiya da hankali a kafanta da hannunta za ta fita kana wani bada lokaci ko wai tana fita a an an yi kaza ta fita zafi ta fita ta fita da ta je ta ta kunzugo maka bakin cikin da jinin ka zai hau ka zam dottijon banza a anguwa ba banda ka daure yar banza ba a yar ka kan sai ciki a cikin anguwa ai ka zama dottijon banza ai ta ai ta to da kaka to banda ka sa masa turke ka daure ka ku dinga kawo masa abinci kuna ba eh idan ka samu wani tubabben ɗan tsara suka ka zo ka haɗa su Allah ya samu dace ma marra bi busun kaftu ban taba gamuwa da wani wahala ba wala ra'aytu shiddatan kasu kuma ban taba wata wani ban taba wuce wani kunci ko wahala ma'ana ban taba shiga cikin wani halin kakani kai to Allah ya samu dace Allah ya tabbata cikin wannan makaranta subhanallahi allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Bona nit. Sí, eh, inshallah. Va ser